addu'a ta 60 daidai cikin addu'o'in da ake bayan tahiya ta ƙarshe Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umri wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umri wa a'udhu bika min fitnati dunya ya salam wa a'udhu bika min adhabil qabr Allahu akbar wannan sahabinta sa'ad bin abi waqqas sa'adu ibnu abi waqqas ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli ya allah ina neman ka tsare ni daga rowa al-bukhl shine manul infaq kin ciyarwa kin bayarwa ba'da al-husuli alaihi bayan mutum ya samu din mana imsaku shai wa man'ihi ka rike abu ka ƙi ka bayar bayan Allah ya baka dama ka nemi Allah raba ka da ruwa akwai ashuh ta fi ruwa tsanani ita ruwa mutum ya samu shi ba zai bayar ba ba ruwansa kuma ko wani ya bashi nasa gobe ba shi ne ba zai ba nasa ba marwaci kenan akwai ashahih wato wato mugun marwaci shi wannan shi ba zai baka nashi ba sannan kuma kai din in ka zo da naka kuma yana fa hankoran sai ka bashi ka gane bambancin shi marowaci nasa ne ba zai baka ba baya ba mutane ba ruwansa da shi sai kansa kawai wataƙila iyalinsa ma yana musu ruwa ko yayan shi ba ɗabi'a ce muguwa ɗabi'a mara kyau ta zuci ka nemi Allah raba ka da ita to wannan shi marowaci ko an bashi ko ba a bashi ba shi babu ruwansa shi dai nasa ne ba zai bayar ba zai je buge buge neman nashi shahihu kuma ya samu din ya rike nasa ya boye ya ƙi bayar sannan kuma wani yana da shi a hannu kuma yana neman fa sai an bashi ai ta rikici da shi sai an bashi amma shi kuma nasu bai ba wani ba to wannan shehu din nan da rowa al'umma guda Allah ya halakar an yi wata al'umma wacce take ya ce ita kuma ɗabi'ar ta jarabawa da ta gama da Allah ya kifar da su gaba daya haka annabi ya faɗa san cewa an halakar da al'umma saboda rowa ba to shi sa yake neman Allah ya tsare shi da rowa Allah kiyaye اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن الجبن شيني tsoro jin tsoron abin da bai kamata ka ji tsoronsa ba wani abin da bai kai ya kawo bai ta baka tsoro ka san Allah kiyaye mu fa mala akwai zalla fa kaucewa haka kai wani zaka shi ne abin da bai kamata ya ji tsoronsa ba sai ya ji tsoro wani wanda bai kamata ya firgita ka a rayuwa ba sai ya firgita ka abu kaɗan sai baka tsoro Allah ya jarrabe ka da jin tsoron 'ya'yanka jibin ne ba za ka iya hana su barna ba Allah ya jarrabe ka da jin tsoron iyalinka kana gani tana barna amma ba za ka iya mata magana ba Allah ya jarrabe ka da jin tsoron wani abin da bai kamata a ji tsoronsa ba ga abu nan ya kamata a yi shi sai ka ba za ka yi ba kana jin tsoro musamman jin tsoron abin da zai hana kai ka bi Allah to wannan ka nemi Allah ya tsare ka da shi aljubur kenan manzo Allah ya ce sun mala ta jidini bakhilan wala jabana ya ce ni fa ba za ku same ni marowaci ko matsoraci ba doro haka kawai mutum ya zama matsoraci la wannan yana da kyau mutum ya nemi tsari da shi ɗan ƙananan abubuwa masu sai su rinka firgita ka akwai mutumin da aka ce ko kyankyaso ya gani a sa sai an ɗauke shi in ya ga kyankyaso ya gitta to sai dai a zo a ɗaga shi ya tashi ya miƙe ya taka ya gudu ma fa ba zai iya ba wallahi sai an dauke shi kuma babban mutum masha Allah shi kuma jarrabawa da game ita kyanke zo mutuwa kenan akwai wanda kuma bera yana ganin bera a ɗakin da yake to ya daina kwana a wannan ɗakin ba. bera akwai wanda shi kuma kwaɗo akwai wanda kuma shi sauro kwaya ɗaya yana ɗaki ba iya kwanciya a kwaya ɗaya sauro ɗaya ba zai iya barin sai kwanta ba akwai wasu abubuwan da zaka bai kamata a ce mutum ya ji tsoron su ba sai ka ga yana mai yana jin tsoro wani kaza ma yake jin tsoro kaza fa <laughs> wallahi ke yau san dai misali za ku iya halattowa wal jubun ke wa a'udhu bika min an uradda ila ardalil umr ya Allah ina neman ka tsare ni kada a juyar da ni zuwa kaskantacciyar rayuwa kamar ya mutum ya yi shekaru bayan ka yi shekaru sai a dawo da kai kuma tunaninka ya zama na yaro mu'amala ka ta zama irin ta yara ka daɗe a duniya ka yi shekaru tamanin ne casa'in ne ɗari ne ƙasa da haka ne daga baya sai ka zo kana mu'amala irin ta yara kana cin ƙasa a gani? kana mutum ya bayan gida ya zo yana cin bayan gidan yi eh, akwai wanda za ga saboda ya tsufa Yayi bayan gida kuma ya cinye bayan gidan sai dai yana bayan gida ana kwashewa ko yi fitsari ya yi ta wasa da fitsarin arzalil umur kenan arzalil umur kenan al-insan yani yablug ila ah, ila hadd al-haram bayan ya tsufa ya girma sun mayar ji'ul kahkara ya ta'amal mu'amalatul tufl ya dawo baya-baya yana mu'amala irin ta yara a ga mutum duk titi ya tsufa a ce kai ba an ce ka daina a wannan ba ka daina kan ka sake za a zane kan ka sake sai ce to to to ko ba ma mawakaci bane ba tsaba tsufa ne kai Allah kiyaye mu kai malam annabi yayi maganganu masu muhimmanci a cikin addu'o'in nan wala kaga kana ji zaka ji kana kyamar abu a samu khiffatul aql da sakhful aql hankalin ya canja da qillatul faham karancin fahimta da ganewa da za'ful quwwa raunin jiki jiki yayi rauni ka gama gajiyawa kenan hankalin ya yi rauni tunanin ya yi rauni ganewa ta yi rauni jikin kuma ya yi rauni duka a hada ma wannan raunin ka nemi Allah ya raba ka da arzalil umuri na'am baya ba ina eh, shi ma duk kyan misali ma ma'ana bayan Allah ya baka hasken imani ka yi rayuwa akan imani cikin samartakanka da yarintanka daga ƙarshe kuma ka koma baya ka canja ka zama fasiki ka zama Allah ya sauke na'am ita ce ma babba ita ce ma babba kana kan sunna koma bid'a kana kan tauhidi koma shirka rayuwar ta juye maka ka samu ka zama ka dawo baya subhanallah to kaga wannan mala yana da kyau mu ta yi kuma akwai masu yin fa yanzu ana yi sai ka ji tuno wani ka san shi yana wannan abu. to amma kaga alkawarin ubangiji abinda malamai suke cewa duk mutumin da ya tsaya ya bauta wa Allah iya karfinsa lokacin da yake kan yarinta to Allah yana tsare masa tsufarsa ya tsufa mai kyau da wahala akwai jarabawa ban ce babu ba da wahala ka ga mutumin da ya bautu a cikin lokacin da yake cikin karfinsa ya bauta ubangiji ya bi Allah sannan tsufarsa Allah ya lalata masa ita la la la wallahi Ka ga mutum yana da tsufan amma yana da ban sha'awa yana da sauran ƙarfinsa, karfin kwakwalwar yana fahimta kuma Allah ya bar masa hankalinsa sannan baya wannan lalata ta mutu ya bawali ko bayan gida ya zo yana ci ko wani abu sauransu a'a Allah yana kiyaye shi so kaga ashe kana iya gyarawa kanka tsufanka tun a yanzu ban sani ko an fahimce ni ka gyara kanka tsufanka tun yanzu Allah ya mana afuwa wa a'udhu bika min an nuradda ila arzalil umr wa a'udhu bika min fitnatid dunya ya Allah ka raba ni da fitnar duniya jarrabawar duniya shu'ba ya ce yana cikin jarrabawar duniya fitinar dujal ana iya idlakin duniya kan dujal gaba daya saboda me yasa a duk duniya babu fitinar da tafi dujal bala'i Allah bai yi wata fitina mai sunan fitina da tafi ta dujal ba kamar yadda manzo Allah ke cewa innahu lam yakun fitnatun fil ardi منذ ذرى الله ذرية آدم آدم من فتنة الدجال Allah bai taɓa yin wata fitina tun lokacin da Allah ya shuka ya dasa ƙasa a bayan ƙasa babu wata fitina da Allah ya taɓa jihowa a duniya wacce ta fi dujal riwayar ibn majah Allah kiyaye wa a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman ka tsare ni daga azabar kabari ka duba bayan yayi wancan addu'a na azabar kabari amma yanzu kuma da karshe a cikin wannan addu'a sai ya dada jaddada me samuwar azabar kabari wannan yana nuna cewa lalle akwai azabar kabari kamar yadda muka faɗa a kida ta ahlus sunna lalle lalle lalle akwai azabar kabari sannan kuma akwai ni'ima ta kabari akwai waɗanda suke yun'amun muna'amun akwai kuma mu'azzabun akwai yan ni'ima a cikin kabari akwai kuma yan azaba a cikin kabari Allah tabaraka wa ta'ala muke ne ya kubutar da mu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani a duniya da faɗin magana ta ƙwarai maganar gaskiya alƙawlu sabit duk abin da zai faɗa za ga sabit ne duk yadda za ka karkaɗa maganarsa tana nan a yadda take insha Allah ko ta duniya ko ta rayuwa ko ta addini wa fil akhirah haka kuma a lahira shine malamai suka ce a kabari kenan duk tambayar da za a masa zai faɗi sabit zai faɗi daidai man rabbuka rabbi Allah wa ma dinuka dini al-islam wa man nabiyuka nabiyyu muhammad sallallahu alaihi wasallam amma min shakka ko fasiki cewa zai rinka ila adri a kabari ai mai wannan tambaya rinka la adri man rabbuka la adri ma dinuka la adri wa ma nabiyuka la adri yazo yana ha ha wa yana tambayar mutum waye waye na ha yana ha ha haka ya zo a riwaya ha yana buɗe baki irin bai sani ba kenan mala'ika zai same shi na azaba da guduma ta wuta ta jahannama a gargashin kunnensa da wuyansa nan guni ya zabge shi ya dake shi ce la daraita wa la talait baka sani ba ko baka karatu a duniya ba ashe karatu yana da amfani ashe karatu yana da amfani zaka ci duka a kabari saboda baka yi karatu ba dan daga karatu ne ake fahimta ko to a duniya ma ai kun yadda karatu yana da amfani ko duk wanda baya karatu a duniya ce ake yi tun da bai yi karatu ba an zarge ka kenan ba'an ne to amma mutane sun isa je su karanto addini ga karatun addini a masallaci ba school fees ko akwai school fees babu kyauta ga malaman nan babu registration ba komai kowa kullum zuwa zaka kowa ya shiga masallaci ya register kuna automatic registration free of charge ba ka biya ko naira ɗaya amma mutum bai zai zo ba eh ba yanda ba eh <laughs> ko mutum ya ta fada ma da abu an da mutane wuri karatu karatu karatu amma kullum kuma zai je makaranta ko zai tura yayansa makarantar boko a je a nemi duniya <laughs> bil munasaba wata cikin ɗalibanmu nan yan aji ɗaya haka ina musu faɗa a cikin wannan addu'o'i muna karanta addu'o'i muna koya musu addu'o'in tashi daga bacci alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana an buga an buga an buga ta ki ta kawo haddan nan ba za ta iya yi ba to sai na zo ina musu wannan fassarar sai aka ɗauki biro ana ta rubutawa na ce na ce boko ne tunda boko ne ai yanzu kin ga kin iya nan da nan tunda rubutun boko ne kin bautu akai sai sai ah, malam ai boko ma za a tambaye ka a kabari <laughs> su kansu yan uwanta matan sai suka dora kali <laughs> hannu aka wannan bokon za a tambaye ta a kabari haka koya mata kaka ga laifinta wallahi malam Allah so kuma ina gaya muku da yawa za ku sha mamaki na sha maimaita duk shekara ai muna ɗaukan ɗalibai sababbi ga malam Usman nan shaida wallahi daga Fatiya muke fara musu karatu Fatiya. ga su malam Usman su malam Abu Kata su musu Qur'ani fatiya wallahi ka ta rikici da mace ta yi wata ila jika duk yawancin su sun haife mu wallahi ba su iya Fatiya ba kuma matan mu ne malam ko ga yarinya ta girma ta yi aure ta fara haihuwa amma wallahi wannan addu'o'in fa tashi ma daga bacin wallahi ba su iya ba na ce to wai me kuke karanta an kun tashi ga bacci sun suka ce malam ba a yi ghafla eh saboda to na tashi a gidana malam ka taba zama ka tare yayan ka ce ga addu'ar da ake yanzu a kwanta bacci ko za a tashi daga bacci haka muke kashe iyalan namu fa da rayuwarsu suna raye amma muna kashe su to wannan mai tunanin ma ya kai matarsa makaranta kenan wani kuma ya tirke ta yadda ake tirke ragu ko jaki sai ya yi kurum a yi masa tuwo a yi masa abinci a yi masa sarbiyan yara kurum amma ilimi babu Allah ya kiyaye mu wannan riwaya ce ingantacciyar riwayar bukhari